Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin kasancewa tare da kuwa daidai wannan lokaci. Yau Talata 17 ga watan Mayun shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Ibrahim Abamu kanin labaran duniya. To Mahmud rundunar sojin Ukraine ta kwashi raguwar mayakanta da suka makale a kamfanin karafan nan na Azostal da ke Mariupol wanda Rasha ta yi wa ƙawanya. Fada ya barke a Trablus babban birnin kasar Libya a yau dinnan Talata bayan da sabon firaministan da majalisar dokokin kasar ta nada ya yi yunkurin karɓa iko. sannan gwamnatin amurka ta sassauta wasu daga cikin tsauraran matakan da aka dauka a diflomasiyance da bangaren tafiye-tafiye game da kasar cuba kanin labaran duniyar kenan to a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa gwamnatin jihar kano da ke arewacin najeriya ta tabbatar da mutuwar mutum biyar bayan wata fashewa da ta auku sanadiyar bindiga da wata tukunyar gas ta silinda ta yi a wajen masu walda kuma wannan al'amari wuri ne na 'yan walda 'yan waldan nan suna aiki ne wannan silindan ya bindiga ya tashi saboda haka baban ba ne idan mutum ka je kaya da abin da ba shi ba ne to me zai yi maka kai A Najeriya har ila yau ana ci gaba da kace na ce dangane da janye takarar da wasu ministocin gwamnatin Buhari suka yi za ku ji mai masana shari'a suke cewa. A jamhuriyar Nijar kuwa masana a fannin tsaro na kira ga ƙasar Mali da ta janye matakin da take shirin ɗauka na ficewa daga gamayyar sojin haɗaka ta yankin kasashen sahel wannan cewar sun kai sun hita da cikin kungiya tamu ta kasashen sahel zai kawo mali asara asara ta duka taimako wanda ake badawa duk muna tafa da waɗannan rahotanni da kuma shirin noma tushen arziki hamma da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. To Assalamu alaikum masu saurari da fatan an wuni lafiya ga labaran. dundunar sojin Ukraine ta yi aikin kwasar ragowar mayakanta a yau dinnan talata daga katafaren kamfanin karafan nan na Azosol da ke Mariupol inda ruwan bama-bamai da rasha ta kwashe watanni uku tana ta yi ya yi rugu da birnin mai tashar jirgin ruwa. Jami'an Ukraine sun ce ko a jiya Litinin an kwashe mayaka sama da 260 an kai wasu mayaƙa hamsin da uku da suka samu munanan raunuka zuwa wani asibiti a Novoyazos wanda ke gabashin Mariupol a cewar mataimakiyar ministan tsaro Anna Maliyar. Novoyazos na ƙarƙashin ikon sojojin Rasha da kuma 'yan aware masu ra'ayin Rasha. an kai wasu mayaka 211 garin olenivka wanda shi ma ke yankin da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye masu samun goyon bayan rasha a cewar maliyar wadda ta ƙara da cewa ta dai za a yi amfani ne da sojojin da aka kwasa ɗin wajen musanyar fursunonin yaƙi da rasha yayin jawabin da yakan yi ga ƙasar ta kafar bidiyo a kowane dare shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ambaci batun kwasar sojojin daga mariupol bari in jaddada cewa Ukraine na buƙatar dawo da gwarazanta da rai wannan shine tsarinmu a cewar Zelensky. Fada ya barke a Trablus babban birnin ƙasar Libya a yau dinnan talata bayan da firaministan ƙasar da majalisar dokokin ƙasa ta nada Fadi Bashaga ya yi yunkurin karbe iko daga wata gwamnati mai adawa da tasa wadda ta yadda ta miƙa wuya. Bashaga ya shiga cikin birnin na Trablus da dare bayan cijewar da aka samu ta tsawon watanni biyu tsakanin gwamnatocin biyu kishiyoyin juna to amma sai ya fice bayan 'yan sa'o'i yayin da birnin ya game da fada a cewar ofishinsa. Wannan takaddamar na barazanar sake jefa Libya cikin yaƙi mai tsawo bayan ɗan kwanciyar hankalin da aka samu na shekaru biyu ko kuma sake raba ƙasar gida biyu da gwamnati mai samun goyon bayan yankin gabashin ƙasar da kuma gwamnati da ke birnin Trablus ƙarƙashin jagorancin Abdulhamid Aldaiba. Tuni ma wannan takaddamar ta kai ga rufe wasu sassa na kamfanin man Libya wanda hakan ya kai ga rage yawan man da take samarwa da rabi wanda shi ke samar ma ƙasar kuɗaɗen shiga. To an jima kaɗan Ibrahim zai sake dawowa da ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu duba wasu daga cikin rahotannin da muke tafa da su. wata fashewa da ta auku a unguwar sabon gari da ke jihar kanan najeriya ta yi sanadin mutuwar mutum biyar kamar da hukumomi suka tabbatar jami'an gwamnati sun ce tukunyar gas ce da wasu masu walda ke amfani da ita ta haddasa fashewar a shagon wanda har ila yau yake dauke da wasu sinadirai. wakilin muryar amurka baraka bashir ta ziyarci inda wannan ibtila'i ya auku ga kuma rahoton da ta haɗa mana A safiyar yau ne aka ji wani kara mai kama da tashin bom a sabon garin Najeriya wanda ya yi sanadiyar rasa rayuka tare da raunata wasu da dama. Al'amarin da ya faru ne a abacourt Road a wani shago da ke dauke da wasu sinadarai da ya kara hassasa mummunan fashewar gas din. Wasu da abin ya faru akan idon su sun bayyana abin da suka gani. Eh, sakamakon mu muka fara kawo ɗauki sakamakon fito da matattu waɗanda suka ji rauni da kuma wanda suka mummutu. To abin da ya shafi da club da kuma gareji sannan da makaranta. Mu da mun zo wani mun zo mun ji ƙara kawai muka tsallako muka dudduba sai muka ga bom da ya tashi eh saboda mun ga lokacin da abin ya tashi wanda suke wurin da yi kusa da wajen ma sun yi pieces a wurin eh tabbas akwai mai walda a wurin eh na ga gurin gaskiya abun bai tsari ba na tausaya mutanen da aka kasance wannan abubuwan ya su same su dubban jami'an tsaro da 'yan sanda da sojoji da dss da sauran jami'an tsaro gami da masu kawo agajin gaggawa ne suka halarci wajen mataimakin gwamnan kano nasiru yusuf gawuna ya bukaci al'umma da su kwantar da hankalansu da su kwantar da hankulansu ba ba tashin ban ba ne kuma wannan al'amari wuri ne na 'yan walda kuma 'yan waldan nan suna aiki ne wannan silindan ya bindiga ya tashi saboda haka ba ban ba ne idan mutum ka je ka yada abin da ba shi ba ne to me zai yi maka kai wani daɗi za ka ji me amfaninsa bayan da za a yi gwamnati ko wani jami'inta ko kuma mutum wanda yake mutum nagari ya so irin wannan al'amari kwamishinan 'yan sandan kano sama'ila diko ya ce jami'an tsaro na iyakacin kokarinsu na shawo kan al'amarin jami'an tsaro duka akwai sojoji na sama akwai na ƙasa akwai na ruwa ma da kuma mu da civil defense da director dss duk muna wannan wuri kuma mun tabbatar da cewa gas cylinder explosion ne domin a wannan wuri akwai mai aikin ah, walda wanda mun gano sunan shi akan sunan shi vincent ah, kuma daga inugu state ya dade yana aikin walda a nan to cylinder dan nashi shine ya fashe kuma ya jawo wannan abu saboda haka muna kira ga jama'a da kwantar da hankalinsu ba bom bane kamar yadda ake tunani daga kamar ah, explosion din ya dan ne wasu mutane eh, ah, ya samu mun samu mutane yanzu biyar kenan eh, wanda gini ya rufa wanda suka rasu sannan kuma mutum biyu sun samu rauni amma ba da yawa ba kawo yanzu dai an tabbatar da mutuwan mutane biyar da jikkata wasu da dama yayin da ake ci gaba da zakulu wasu da gini ya binne su sannan al'amarin ya faru ne daura da wata makaranta ta winners kid academy da ke kallon shagon da gas din ya fashe baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga Ibrahim ya dawo da karashin labaran duniyar. To Mahmud wani babban jagora a kungiyar Taliban mai iko da Afghanistan ya yi alkawarin cewa ƙasarsa ba za ta ƙara yin barazanar ta'addanci ga Amurka ba, sannan ya yi alkawarin cewa kwanan nan za a ji abin da ya kira wani labari mai kyau kan batun sake maida mata da 'yan mata makarantar sakandare. Mukaddashin ministan cikin gida Surajuddin Haƙani wanda shi ne kuma mataimakin jagoran Taliban ya sake jaddada wannan tabbacin a wata hira ta ba sabon ba da Christian Amonpo ta CNN jiya Litini. Taliban ta sake samun ragamar shugabanci ne bayan da Amurka da NETO suka janye sojojinsu daga wannan ƙasa ta kudancin Asiya da yaƙi ya ɗaiɗaita a watan Agusta da ya gabata sannan ta kafa gwamnatin da dukkanin jami'anta maza ne wadda ta kira daular musulunci ta afghanistan a ƙarshe koriya ta arewa ta sa sojojinta aikin tsaida yaduwar covid-19 a cewar kafafen yada labaran gwamnati bayan da mutane kusan 270 suka kamu da zazzabi a rana guda mutane shida sun mutu a cewar kafafen labaran gwamnati wanda ya sa adadin waɗanda suka mutu a hukumance ya kai hamsin da shida. Mutane sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da tamanin da uku da sittin suka kamu da cutar tun bayan da aka fara lura a ƙarshen watan Afrilu, wanda wannan adadi ya kai kashi biyar da ɗigo bakwai cikin ɗari na yawan mutanen Koriya ta Arewar. Ƙwararru sun imanin cewa adadi na haƙiƙa na abubuwan da suka shafi cutar wadda ake kyautata zaton nau'in omicron ce ya yi matuƙar rufin abin da aka bayyana a hukumance. Wannan warariyar ƙasar ba ta ma da wadataccen kayan gwaji kuma ta rufe kan iyakokinta tun a shekara ta da ashirin. Ba a tabbatar ko nawa daga cikin waɗanda suka kamu da rashin lafiya da baya-bayan nan ke ɗauke da cutar COVID-19 a zahiri ba. A gaida Ibrahim ka almasi garba wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya har ila yau wasu daga cikin ministocin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na ci gaba da janye takarar da za su yi ta neman mukamai a zaben 2023 kama daga neman shugabancin kasar zuwa na gwamnoni. daukan wannan mataki na zuwa ne bayan wata liyafar bankwana da fadar shugaban kasar ta yi wa ministoci a makon da ya gabata to ko masana shari'a suke kallon wannan al'amari wakiliyar muryar amurka shamsiya hamza ibrahim ta yi kokarin lalbo mana amsar wannan tambaya Idan za a tuna sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Boss Mustapha ya fito da bayanin karara da ke cewa duk wanda lamarin ya shafa ya mika takardar ajiye mukaminsa a rubuce ya kuma mika ragama ga karamin minista a ma'aikatarsa. Kuma a jiya litinin ne aka kai ga wa'adin ƙarshe. da shugaba Muhammadu Buhari ya bada umarnin cewa duk wani minista ko mai rike da mukamin naɗi a gwamnatinsa da ke sha'awar takarar mukamin siyasa da ya yi murabus masanin shari'a a ƙasar barista Ibrahim Bade ya bayyana cewa cewa. Kamar ya nuna in za ka yi takara akwai conflict of interest. Ba zai wula ka yi takara ba a same time kuma kana rike da public office. Bill, electoral bill ya riga ya yi sketching duka wannan abubuwan. Section 4812 uh, I Ba zai yiwu kana public office ba and kuma kana so ka tsaya election na takara kuma ya zama ka rike wancan office ɗin da kake da shi ko a minista ko a wani abin nan sannan kuma ka ce a the same time kuma za ka tsaya takara. Tunda su sun ƙi yin abin da ya kamata yi shugaban ƙasa ya fito fito ya to kowa ya bar abin nan aka ba su stated time which, which was yesterday some of them sun yi dropping some of them kuma they chose to continue with the political appointment ya zuwa yanzu dai an samu labarin sabbin waɗanda ake jin majiya na cewa sun dawo don kare kujerunsu da suka hada da karamin ministan fetur tim silver da ministan mata mrs pauline talin batun da masanin harkokin siyasa faruk bibi faruk ya ce fargaba da tsoron kar a yi biyu babu yasa hakan saboda amfanin mukamin ya fi neman wani mukamin cacar amfanin mukamin na shekara daya ya fi tunanin neman wani mukami na shekaru a gaba saboda ana ganin cewa za a sa kuɗaɗe da yawa sannan kuma hidimar da ake son a mutane ba ita ba ce a gaban su abin da za samu ne a gaban su dan hidimar da za ka yi mutane ne ko shekara goma ne za ka sa dan kana da buƙatar ka taimaka mutane za ka yi haula da koma menene dan ka nemi mukamin da za ka yi mutane amfani wato shi kuma na uku shine shugaban ƙasa ya mamaye su da suka yi wannan lissafin ba tare da hana su ba ba tare da ce musu a ah, duk wanda zai zai zo da yawancin sun ce sun same shi sun nemi ba ya sa sai eh, kuma kawai katsam sai zo ma wanda ya fito din bar mukamin sa ya sauka daga gwamnati to da yawa ba su tunanin za su samu kansu a wannan ba to ko a wani matsayi mukamin nasu yake a yanzu ta fuskar doka ga dai abin da barista Buhari Yusuf ke cewa dawansa aiki yana yiwuwa ne idan aka bi ka'ida guda biyu na farko eh, shi shugaban kasa ya sake mai da su kan mukaman ne kuma mayarwa wa su sake zama a yi. amma baya yiwuwa kana so kana kaiwa kasuwa bayan an karba ka an biya ka ce kai a da abin ka ba yiwuwa wannan shine ainihin doka ran da a doka da kowa ya sani ba su da hurumi yanzu a doka har duk wanda shugaba ai shugaban kasa ba yi muka liyafar bankwana sai ya yarda da ya karbi a tsokacin ka na barin aiki a bangare guda wasu daga cikin waɗanda suka ajiye neman takararsu sun hada da ministan shari'a abubakar malami da ya so gwada takarar gwamnan jihar kebbi sai kuma ministan kwadago chris ingigi da ya so shiga jerin masu neman takarar shugabancin ƙasa daga yankin kudu maso gabar da ke cewa ba a taba ba wa ɗan yankin dama ya yi takarar shugabancin ƙasa ba. Abin jira a gani shine matakin da fadar gwamnatin ƙasar za ta ɗauka a nan gaba. Shamsiya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya. yanzu kuma sai makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Nijar. inda masana a fannin tsaro suke ci gaba da tsokaci kan matakin janyewa daga harkokin kungiyar G5 Sahel da gwamnatin mulkin sojin Mali ke shirin yi. Matakin da suka ce zai iya janyo cikas ga tsaron kasar ganin irin muhimmiyar rawar da rundunar haɗin gwiwar ta Sahel ke takawa wajen yaƙi da ta'addanci a yankin. Wakilin murya Amurka a Yamai Suleiman Barma na ɗauke da ƙarin bayani. a sanarwar da ta bayar gwamnatin mulkin sojan mali ta zargi kasashe mambobin kungiyar ta jason sahel da nuna rashin adalci a bisa la'akari da yadda ta ce sun hana wa kasar ta mali shugabancin karba karbar kungiyar a wani lokacin da kamun ludayi ya zo gare ta a cewar tsohon ministan tsaron kasar nijar kallamu mutari wannan mataki raguwar dubara ce wannan cewa da sun kai sun hita da cikin kungiya tamu ta kasashen sahel zai kawo mali asara asara ta duka taimako wanda ake badawa wanda ya shahi cigaban ƙasa wanda ya shahi ayyuka waɗanda za su canza wurare inda muke da matsalar tsaro a yi rijiya a kawo taimako na wannan noma ko na hannun kiwo ko lahiya da sauransu waɗanda ake yi cikin wannan tahiya ta jason sahel kuma za su hitar da sojojinsu waɗanda ke cikin ƙungiyoyi na horo na soji waɗanda gare mu a cikin jesan sahel wannan duka asara ce ta mali kenan jason sahel wannan abu bai ce mata komi yaƙi da ta'addanci a yankin sahel na daga cikin ayyukan da ƙungiyar ke mai da hankali a kansu ta hanyar rundunar haɗin gwiwar ƙasashe biyar mambobin jason sahel abinda ya sa ake ganin ficewar mali na iya mai da hannun agogo baya sai dai a cewar kalla mutari ko iyakan mu ta Nijar ko iyakan mu ta Burkina ba su da kowa kuma yakin wannan da ake ba arewa bane ake yin shi ba iyaka da Burkina Faso bane inda su suke yaki da su da da su da yan rasha din ba iyaka da burkina faso bane ba iyaka da niger bane ba ba iyaka da mauritania ne ba tsakkan kasar su ne suke yakin sai bara ne mopti ne eh, banjagara ne za ne kake ji wannan garuruwa tsakkan mali ne wannan yakin yake bai kawo gare mu ba mu kadai ne ke kara kanmu da kanmu iyakanmu da su babu soja ko ɗaya nasu. sabon matsayin da hukumomin mali suka ɗauka tun bayan tagwayen juyin mulkin da aka fuskanta a ƙasar a wani lokacin da har yanzu ake cikin halin rashin tabbas game da shirin shirya zaben demokuraɗiyya shine abin da ake ɗauka a matsayin dalilin da ya sa ƙasashen jason sahel suka hana wa mali ɗare kujerar shugabancin ƙungiyar in ji mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum abdurrahman alkasum wannan digingire da suke yi dauke da ƙwaryar nono ga kansu su shugabannin ƙasar mali ba gammo ba za a yarda ba a basu wata kungiya irin haka nan mai mahimmanci su dauki jagorancinta su kai yankin gaba ɗaya su cusa shi cikin wata matsala wadda a gaza ma gaba ɗaya ta ina za a tunkara abu wannan shi sa shugabannin suka ki yarda su ba da jagorancin wannan kungiya mai mahimmanci saboda take-taken su a shekarar 2014 ne kasashen niger da chadi da burkina faso da mauritania da mali suka kafa kungiyar jason sahel da zumar karfafa hulɗa a tsakanin su. tabarbarewar tsaro a wannan yanki ta sa shugabannin waɗannan ƙasashe kafa rundunar haɗin gwiwar jason sahel a shekarar 2017 da nufin yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci sai dai mutuwar shugaba idris debi na chadi da juyin mulkin da aka fuskanta a ƙasashen mali da burkina faso sun yi sanadin girƙushewar harkokin wannan runduna lamarin da hatta sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana damuwa akan faruwarsa kamar yadda ya sanar a yayin ziyarar da ya gudanar a baya-bayan nan a nan nishar sule muni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar kan zagogo a nan washington dc na cewa karfe 11 na safe ne da minti 18 hudu kenan ne ma da minti 18 a can birnin na yamai nigeria kamaru da chadi wato karfe uku kenan da minti 18 a kasar ghana Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci shida ashirin da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita da da biyu biyar Kazalika muna nan da yaushe a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka mu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da babban jami'in sashen nazarin abinci da noma tare da kiwon dabbobi karkashin hukumar mofa a ghana malam jafar dan kwabiya bisa koke-koken da manoma ke gabatarwa na yau da kullum a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon wakilin makumasi hamza adam ya tattauna mana da wasu manoma kan yin matsalolin da ke ci musu tuwa a kwarya amma kafin nan ga ci gaban tattaunawarmu da malam jafar dan kwabiya ba aikin da bai da masala amma in aka zamna aka ce a aikin noma shi saboda nashi masala na da yawa masalan shi duka shine muna jiran ruwa ne na hadari yayi inda ba don wannan ba da ran ka galo dama ka bude ma abincin ka ruwa in bai sun ruwa ka kulle mai ruwa shi muke kira irrigation system mu ajiye hanyoyin da zai taimake mu in an samu abincin da yawa abu biyu ne shine ya za mu iya mu fidda abincin nan daga gona ya kai gari ko ya kai cikin kasuwa dole dole dole ba mu iya mu yi haka she in mun samu hanyoyi masu kyau hanyoyin da za a iya a dauki abincin nan a kawo gari wani lokaci ana iya a yi noma noman abincin ya saura cikin gona ya kuma fara sirowa saboda an kasa daukan abincin a kai gari sannan cikin infrastructure da muke magana shine wurin ajiye abinci yau koya kuka samu abinci muna magana manyan kasashen ga US da sauransu suna da abincin da suka ajiye na gaba in terms of in lokaci ya zo ya musu wuya yau mu nan mun ce muna da buffer stock da buffer stock sun yi kokari sun yi sun yi warehouses wurin ma'adanan abinci abincin kenan sofa an yi ai mana kaman tamanin amma tamanin da kanshi ya wani irin amfani ake yi da shi har gobe manoman mu ba su da wurin da za su ajiye abinci saboda me shi kuma yana tsoron ya zan yi in yi noma in kare ban da wurin da zan ajiye abinci ya bata shi je da shi kasuwa in ya takwafan da zai samu ko kubun da zai samu haka zai karbi ya zo gida ya zo ya yi noma bayan noma bai iya ya ciyar da iyalin shi gobe mun samu ragowa cikin waɗanda za su yi mai za su yi noma shi sa masalolin suna da yawa da ya kamanci mu da kanmu mu duba mu magance su ba dole ni shaidai mu sai muna jiran external ko mutanen yan kasan waje su zo su taimake mu ba mun iya mu taimake kanmu kuma noma shine mafitan mu in muka gyara shi muka sarrafa shi da kyau shi ya gyara sauran wuraren da gwamnati ke neman mafita kansu kamar services da sauransu amma noma shine mafitan mu gana sai dai ko na yi tattaki zuwa wasu gonaki a inda na tattauna da wasu manoma ga ga dai bayanai da suka mini bisa matsaloli da suke fuskanta. Sunana Abdul Fattah Sai ina noma albasa da ayoyo da sure da kabe da su salai. Problem mu shine yanzu haka shine batun ruwa. Eh, ruwa na damun ba ruwa yanzu. To yanda muke noma na mun rage yanzu in kana noma ika abin ga 20 sai ka cire 10 abin ga takin zamani shi ke damun mu yanzu haka fa yanzu yanzu kayan ga duka yana so yana so takin zamana ba wani bayan shi last year muna sai 1.2 eh, amma shekaran gari muna sayan shi abin ga 5 million 5 million ba mu yi mu yana bar aikin mu nana koma baya su Muna noman ayaba, muna kiwon kifi, muna kuma yin albasa, muna yin shure da ayoyo da alif kuma muna yin kabeji kuma. Ma saboda rashin ruwa ya sa ba mu ya muna yin duka kamar misali a ringa albasa da kabeji ba mu ya muna yi nomin wannan saboda rashin ruwa. Muna iya mu yi shi ruwan ya zo ya kai wani lokaci ba mu samun ruwa muna ba kaya. Isa e eh, bari kayan ya bata. ya bari ma aikin mu bai cin gaba. Kayan kuma ina need fertilizer kuma yanzu ga batun fertilizer ya yi wuya. Isa ba ba mu iya muna samu muna siye kan da. Na tuntubi ɗaya daga cikin manyan jami'an sadarwa na gwamnati Malam Muhammad awwal ya dai yi mini bayani kan matakan da gwamnati ke ɗauka domin ganin an shawo kan wannan matsala. Tsokatun fertilizer maganar gaskiya shine gwamnati da kanta ta sanar da mutane kamar fertilizer ya yi tsada saboda samun shi ma a sai yana da wuya don muna dokan kamar 30% eh, kamar kashi 30 duk baki ɗaya muna samun shi daga rasha ne so yonga abin da ake tafiya daga rashiyar nan ba a samu wannan shi sa wannan cikas ya zo a cikinsa amma gwamnati na duban wani hanyar da za a bi a taimaka saboda mutane su iya su samu su sa da gonakinsu na biyu shine batun irrigation da muka fara kasan gwamnati ya fara abin da ake kiran shi one village one dam shine in ka je kowane ƙauye akwai dam wanda aka yi da za a taimaka ko da yaushe in lokacin ba lokacin ruwa ba ne ko kamar yadda yan metro meteorological service suka faɗi kamar an yi wuyan ruwa lokacin sun iya su doki su yi eh, noma da shi amma ka duba abinda da gwamnatin gaye na farko shine a kotono irrigation dam daga upper east wannan an rehabilitate an fara aiki shi yasa ana iya shuka vegetables daga wurin sa'an nan na biyu shine shi one village one dam nan kuma ya taimaka a hannun yadda za a yi a samu eh, a yi gonakin nan amma an ka duba batun da ke magana batun loan da aka ce yanzu loan in za ka karbi ruwa da ke kai yana 35 in ka duba gaskiya a 2016 eh, shi yana kashi 35 amma yonga saboda an ka duba policy rate lokacin da yake kashi 35 policy rate wanda kamar yadda bank of ghana suke ba bankuna nan shi eh, rancin nan Eh, shi yana 25.5 yau an zo da shi 17.8% eh, in ka duba highest da ka samu ganin ka shine 25% even though muna ga kila ya je tsama kaɗan amma bai kai yadda aka ce 35 nan gwamnati wa'annan shirye-shirye yana yi ne saboda yadda za a yi dole na ya samu ya saya wuri guda masu sauraro a nan zamu mu dai sai a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin makomasi hamza adam sai kuma jule leathers gresham da ta daidaita mana sauki da bada umarni ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya ce salam VOA Hausa ficewar da kasar Mali ta yi cikin kungiyar G5 Sahel Allah ya raka taki gona. Sauran kasashen da suka rage cikin kungiyar kuma Allah ya ba su ikon cika alkawuran da suka yi wa juna. Sako daga na Mairo Umar Makera da Yahya Danno Azare. Sai sakonmu na gaba ya ce salam VOA Hausa muna jajantawa al'ummar jihar Kano bisa fashewar wani abu mai kama da bom a wata makaranta da ke hanyar sabon gari da fatan mahukunta za su faɗaɗa bincike domin gago hakikanin faruwar al'amarin. Wasiƙa daga Yahya danno Azare da na Mairo Umar Makera da Umar Abubakar Odoji a zare tare da Baba Uba mai bakin mai babbar tasha a zare daga jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Sai saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga Salisu mai shinkafa daga ƙaramar hukumar Song a jihar Adamawa. Shi kuma cewa ya yi Assalamu alaikum VOA Hausa. don Allah ku bani dama in jinjina wa hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya wato EFCC bisa kama akanta janar Ahmad Idris. akan zarginsa da karkatar da wasu kuɗaɗe to muna fata in har wannan zargin ya tabbata hukumar efcc za ta gurfanar da shi a gaban kotu domin a yanke mai hukunci daidai da abin da ya aikata To, mun gode ku ci gaba da aiko mana da ku. yanzu kuma ga labarai a takaice. To Mahmud rundunar sojin Ukraine ta kwashi ragowar mayakanta da suka makale a kamfanin karafan nan na Azostal da ke Mariupol wanda Rasha ta yi wa ƙawanya. Fada ya barke a Trablus babban birnin ƙasar Libya a yau dinnan talata bayan da sabon firaministan da majalisar dokokin Ƙasar ta naɗa ya yi yunkurin karɓa iko. sannan gwamnatin amurka ta sassauta wasu daga cikin tsauraran matakan da aka ɗauka a diflomasiyance da ɓangaren tafiye-tafiye game da ƙasar cuba To masu sauraro da kuma kama kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya ta ni gabatarwa da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin baki ɗinsa. sai injiniyan mu wato john ni mahmud lalo ke cewa mu tara a shirin namu na dira idan allah ya kai mu sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.